da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. jama'a sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc kamar yadda aka saba akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin suma na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A kuma sun kasar Ghana kuma ana iya jin ta Alfa rediyo ko kuma a fada yanar gizon ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Hafsat Bello da mai Sai kuma ni Usman na Ahmad. kasancewar duk ranar juma'a muna magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi har ma da wasanni har ma da maganar addini To yau ma sha bakwai na watan Agustar shekarar dubu biyu da goma sha takwas za mu tattauna da shugaban kungiyar wasannin motsa jikin mutane masu nakasa ta jamhuriyar Nijar. sunana malam haruna usman ni ne shugaban eh, babban kungiyar harkar guje-guje na nakasassu a nan jamhuriyar nijar kungiyar mu dai ta kumshi nakasa iri kala hudu kuwa kamar eh, waɗanda ba su iya tarayya kaman guragu kenan ko wanda aka yanka makawa ehm, na biyu kuma eh, akwai makayi waɗanda ba su gani sam ko waɗanda hmm. suke ɗan gani kaɗan bayan shi akwai kurame sa'annan na karshe akwai yara wanda kaman hankali hankalinsu bai cika ba wanda ake cema intellectual disabled children. baya ga wannan tattaunawar da zamu da shugaban ita wannan kungiya daga Nijar na wasannin mutane masu nakasa za kuma mu shakata da wakar ah, Jibril Jalatu da yawa na nakasassu. tattauna da shugaban kungiyar mutane masu nakasa ta wasanni na jamhuriyar Nijar ga yadda suka yi a kashin farko na tattaunawar. sunana malam haruna usman ni ne shugaban eh, babban kungiyar harkar guje-guje na nakasassu a nan jamhuriyar nijar ya kuke wani irin wasanni kuke ya yaushe kuka kafa kungiyar kungiya na wanda nake shugabanci ana kiranta wajen international paralympic committee mu national paralympic committee ne hmm. amma a nan nijar ana ce muna eh, national federation of paralympic sport kamar hmm. federation nigerian de hmm. sport paralympic a turancen faransa eh wato kenan kungiyar da take kula da wasanni na masu mutanen da suke da bukata ta musamman ko na kasa a jikinsu. Gaskiya ne. Don kungiyar mu da ta kumshi na kasa iri kala hudu kuwa kaman eh, waɗanda ba su iya tafiya kaman guragu kenan ko wanda aka yanka makawa. Na biyu kuma eh, akwai makayi wannan da ba su gani sam ko waɗanda eh. suke ɗan gani kaɗan. Bayan shi akwai kurame waɗanda kamar suke magana ko ba su ji ko waɗanda suka kurumce ba su iya magana eh. samsam nan na karshe akwai yara wanda kaman hankalin su bai cika ba wanda ake cema intellectual disabled children oh irin kaman yana ya suke kaman irin masu autism din nan ne eh, ko ko da masu autism din eh, da da irin wannan wanda intelligent question din su bai cika ba kaga wato lokaci wani bai musu yawa ba true sports kaman muna mm. sport muna iya cika musu kaman muna correction ne eh kaman ana musu gyara mm. gyara ake musu mm. saboda su samu su samu kansu kuma mm. sai ka ga wani lokaci su zama yara wanda ba su da kowane na kasa kuma cikin mm. rayuwarsu sukan warware kenan kan warware a eh. true sport kamar eh. muna koya musu harkar sport din sai ka ga sun warware mm. yanzu yara haka muna da cases da yawa wanda ma suna aikin kansu ba su ma a kira su na kasassu saboda sun samu kansu suna aiki can wanda ba harkar na kasassu ba eh to alhamdulillah to ah, wani irin gabatar da wasanni kuke yi kuna shirya competition ne gasa ko kuna kuna tafiya ku yi na ƙasa da ƙasa ne ko ko ya abin yake eh competition muna shirya su kaman in terms of eh, wanda ake ce ma national championship hmm. a turancin faransa ana kiran championnat national hmm. wanda muke tara duk eh, kaman yan kwangala na kasar nijar masu na kasa su taro nan babban birnin yamai ko wani shekara mun taba yin shi ma eh, a can babban birnin da magarama zandar Mm. to muna tara su a yi competition nan a ga waɗanda suka yi the best ones kamar muna bincike ne saboda muna tafiya waɗansu competition kuma a fannin afirka kamar kasashen west africa suna shirya waɗansu competition na nakasassu muna shike kuma muna a paralympic games wanda ake yin bayan olympic games mun halarci eh, paralympic games a kasar greek a athens a dubu biyu da hudu, shekara dubu biyu da hudu 2004 kenan eh, to kafin ka ci gaba maganan kamar da kace kukan tafi wasu ƙasa da ƙasa wa yake ɗaukar nauyin ku ku tafi eh, wanda yake ɗauka gaskiya Allah eh, warko dai muna da gwamnatin mu na Niger Ministry of Sport duk ta yawo da muke yi kuma National Championship da muke su suke tallaba muna sai dai wani lokaci ba za mu samu kamar biyan bukata ɗari bisa ɗari. ka san yadda economics yake cikin kasa wani lokaci sa a ce mu mm. nemo waɗansu partners mm. eh, su cika muna to partners din mm. nan ne su ma yanzu wato abokan haɗin gwiwa abokan haɗin gwiwa in muka ce su taimaka muna wani lokaci sai su ga ka sport for disabled din ga dai kamar guje-guje na su dai eh. ba su da budget a kansa eh, wato gani suke ba ana abu bane haka mu muna wadi ga tashi muna kokari saboda gaskiya su nuna iya wani abu kamar yadda shugaban tsohon shugaban kasa amurka ya ce yes we can hmm. muna iya wani abu mu ma ya larda eh, na kasa mu muna so mu gode mu ma ba kasa ba ce haka <laughs> haka na kasa ba kasa ba ni muna so mu gode da cewa ko da muna na kasa su gaskiya Allah muna iya wani abu insha Allah sai kuwa wace irin na kasa ce a jikinka kai misali ina ne yake da eh, na kasa a jikinka ne kamar ni hmm. poliomyelitis ne hmm. eh, ni kamu da shi to ina da shekara biyar polio shan ina polio ne yawa ni kenan na kasa na gurmuntaka ne mm. waɗanda duk muka yi tarayyar Najeriya Federal College of Education Special da University a mm. Ibadan ai sun san da ni eh, eh, suna kira ni Malam Usman ka san wani lokaci bayo Allah ne Allah na hana mutum wani abu amma sai ya ba wani wannan haka yake Mun ka na nakasan mu gaskiya Allah ni kaga eh, mu ce harkar kasa dai ni mm. na ji daɗin sosai saboda yasa na san duniya kaga na ga maka mun ta Girka mun ta Beijing kasar China Eh, kasar jamus da kasar faransa eh, duniya wannan mun taka wajen hmm. Oh, to ka gani kuma kasar afirka kasashe da ban ba ba su da yawa to kaga kenan kai ka zama kai ne mai kafar wanda kuma bai san ko ina ba ya zama gurgu Ba <laughs> zan gurgu <laughs> wallahi haka ne haka ne gaskiya na yarda da magana ka da yarda malaru ne yawanci yanzu misali zaka ga cewa a kasashen mu na afirka kaga kamar in ka zo kasashen turawa musamman yanda ka dan fita kaga yanda ake daraja mutanen da suke da irin wannan bukata ta musamman ko a jikinsu ko gurgu ko makaho ko mawaye za zaga har mota akwai wurin zaman su jirgin kasa akwai wurin zaman su komai akwai wurin zaman su wurin parking ɗinsu ma baka isa ka tsaya ba to shi kuma kai kana irin kasashen mu na Afirka kasashen ma irin su Najeriya Nijar yaya kake mhm. kallon abin wallahi kasan Afirka har yanzu eh, al'ummar mu kan kansu ba su waye ba kuma lokaci ba kansu ba su waye ba saboda muna iya ce eh, in ka duba tarayyar Najeriya akwai professors akwai doctors akwai ma'ilmanta da yawa eh, kuma nan Nijar ma muna bisa hanya muna nan da samu masu me wani hmm. lokaci mutane kuma kuna da irin su farfesa bube na na maiwa a jami'ar eh, Senegal. A nan jami'ar Dakar na Senegal eh. ko gobe na maiwa. Kasan irin waɗannan mutane masu ilimi shi ya kamata cikin maganganun su su ta shawo hankalin mutane. Hmm. Saboda mu da muka kai kasashen turai wallahi kamar tsoron mu ake. Don na kasa ɗin mu sai ka ga da ture hmm. yana gud bayan ka. Ga shi inda hmm. za ka yi pakin motan ka ma ga lamba ba wanda ya yarda. Ba wanda zai Toilet ma toilet ma in kamar mutum zai ta dauli ga lamba. Ga shi nan bayan kwarai kuwa. kwamba wannan lift wurin da ka hau yawa mu da kujerun mm. mu sai mu shiga babu wani matsala mm. amma nan in mun zo gida waɗannan duk babu su nan ai hatta ai kasashen mu hatta coci da masallatai ai babu da bankuna inda ba za ka kai wani lokaci ba mu iya saboda ni ina gaya maka mm. yanzu wani haka ma da akwai damana wani lokaci hanya ma zuwa masallacin mu waya ne a ka gani ko eh kuma ba ma haka ba in ka duba ma'aikatan mu ko da Nijar kasar nijar ta sa hannu bisa kan kundi da yawa dokoki yawa muna da ordonance 9302 mm. wani takardar shari'a ne da ake cewa duk abin da ake gini da ake yi mm. ko aiki da ake bada a kula da nakasassu kamar na Najeriya mm, haka Najeriya to amma in ka duba ba a nan ga aiki da shi yanzu war haka in ba eh, mu wani kungiya da ake ce ma handicap international wanda ta taimaka kullum in na zo ofis ina nan fali mm. da sport in ba dai sanda nake ta da shi ba in bisu mm. wheelchair ne mm. sai an taimaka mini shiga to amma yanzu handicap international sun sa wannan kare da ake ce ma ramp don accessibility din eh. yana ya zo mun da sauki eh. to ka gani to don kasashen mm. namu mutane kansu ba su waye bane mm. kuma wani lokaci ko sun sani sai su ciya eh sai a kai kamar ba su da tausayi yadda turawa ki tausaya mutanen da suke da wannan to nan dabbobi ma an tausaya musu a yau mutum ya na kasa sai kaga ya in ka eh. zo ma a ta ma danki danki mm. ban sa inda ma za ka kai kudin ka <laughs> yawa inda za ka kai ta mm. ba a sa na kasashe ya layi mm. amma nan mu yanzu nan yamai mm. da wani jawoyi na Niger mutane kansu ya ware waye amma da mu ma muna da matsala saboda in mun zo sa mun kai ka kai kai layi kamar da kowa yake layi to mu masu na kasa wani lokaci muna ya tashi duk sanda ka da amma ba mu da dogon sai a taimaka muna yi mu rangoma mu sai mu kai mu karbo abin mu mu kai sunan ai gashi ma har yanzu karnuka da mage an fara musu abin da zai sa su yi tafiya an kafarsa ta fita ko wani abu wanda za ka yi tafiya sannan baka isa ka ki daukar dabbar da take taimakawa mutumin da yake da bukata ta musamman ba ko da mota haya kake kuwa baka isa ka ce ba zan dauki karen nan da yake taimaka maka ba wani mm. irin tallafi za ka iya ganin cewa gwamnati za ta iya muku musamman a bangaren wannan wasanni da muhimmancin shi da ka nuna ga mutanen da suke da nakasa a jiki wallahi eh, ka san abin da muka ce shekaran jin ma da yan mu suka hita suka ta ministry of social development mm. um, suka kai koce-koce saboda albarkacin sallanmu na nakasassu a niger eh. kamar 31st of july kasar eh, national eh, disability day na yi ma shiri a kai mm. yawa to kaga eh, mun ga kaman kuɗin da ake bada in ka mm. duba kasashen kaman su mali su to ina ce ban katse ka ba ina ce bana an tauye muku kuɗin ba a baku ba eh kamar ba ba ah, da bane saboda sai a ce a yi voting din shi mm. kuma sai ya shiga wani hanya kuma abun da ake bamu mu kungiyoyin kasasu abun bai da yawa mm. to kaga shi yasa muka ce musu don Allah don Annabi su mai da abun da hankali su taimaka mana saboda muna da mm. program ya kamata kamar ayyuka da muka tsara mm. suna da yawa kamar waɗansu competition har gida ma mm. muna son mu interclubs uh, competition na kananan ƙungiyoyin wasannin cikin gida yawa saboda su ma su bunkasa kuma cikin ne za mu samu kamar yan kungiyar abin nan yan waɗannan athletes masu masu kirki don eh. kaga wannan duka muna son gwamnati ta tallaba muna kuma hmm. da a ce akwai special budget hmm. na people with disability a fannin sport da hmm. eh, social, issues duka ya kamata a ce muna da budget yadda wani lokaci aka yi preference saboda mata eh, kuma saboda waɗansu mutane da suke cikin waɗansu hali. muna iya ce mu ma na kasassu gaskiya Allah ya kamata a tallaba muna a gani in Allah yarda mu ma eh, ba za su yi regretin ba kamar za su ga da cewa sport din ga na Niger mu ma mun hmm. sata ta ci gaba ya kamata hmm. saboda in ka duba akwai federations da yawa wanda ake taimaka ma hmm. wanda suke eh, cin suke ake ba kuɗi zuzurutu amma malam Usman in ka duba Eh, waɗannan ba su nan ga kawo ko wani galaba a Nijar. Mm. Don mu wani lokaci a kaɗai ba mu sai a ga mun ta mm. competition mun zo da medals da yawa don ya kamata a ce an taimaka muna mm. saboda mu gode na kasa ba kasa ba. Eh. san ika ji ƙasa kuma na kasan suna to da fatan su masu bukata ta musamman ko na kasa a jiki za su ilimin yadda ya kamata sannan kuma su shiga irin wani abubuwan da muke magana na wasanni kin san in aka ce wasannin da kasuwa kin taba ganin wani eh ka san akwai wanda na taba gani shi ma a Niger ne wanda mm. zaka ga suna yin ball amma da hannu da hannu mm. shi ma eh a Niger ne yawanci yawwa kamar eh. handball yanzu zaka ga wa'anda suke kan keken nan eh, suna tura kuma suna yi kuma suna kokari fa sosai sannan akwai masu zaki ga masu hawa mm-hmm. kamar irin dan Boris din haka wanda na katako da dan haka shi ma na taba ganin wannan eh na taba ganin shi shillawa akai mm. ah, shi kaman ma zaki ga kamar wani kamar yanayin basketball basketball irin kamar kwallon raga haka zaki ga eh, suna yi da ita sannan akwai kwallon da suke zaki kamar ta kafa suke shigen yinta amma da hannu mm, suke buga ta to akwai da yawa sannan sannan suna akwai wanda kuma zaki ga kila kamar yanda ya ce kamar zaki ga kila kurame ne mm. ba wai ba su da kafa bane wannan zaki ga hatsiyar suke yi kafa da kafar mm. su to duka dai akwai irin wannan sannan akwai irin kananan wasanni irin zaki ga irin kamar su wasannin lido su waye duk irin wannan duka sunan dai sai dai kuma abin da zaka lura shine kamar babu su da yawa a garuruwa yanzu ga wani garin ma ba su ma ko sun san da shi ma ba su da kungiyar da za a ce doki wani ita ce kungiyar wasannin irin wayannan gaskiya na dai da kyau a ce ko ina akwai eh kaman kin ga a Kaduna na san uh, yawanci akwai wayanda zaki ga suna di a Murtala Square da wuraren mm. uh, Ahmad Bello uh, Stadium a can Kaduna zaki ga mm. suna yi to ina ga kaman ko suna da kungiya ne da makamantansu su ma mm. to da fatan dai duk inda suke ma dai za a mara musu ba kuma a dinga zuwa a kalle su sai ba su kwarin gwiwa to bari mu ji ci gaban tattaunawar da ne da shi domin na tsaya inda nake tambaye shi to ta yaya yake ganin ya kamata kuma a shigo a taimaka musu musamman lokacin siyasa akwai maganar siyasa a cikin harkar duniya gaba daya wanda kuma Nijar ma tana cikin wadda take mulkin demokuraɗiyya shin akwai wani shirye-shirye da kuke yi na ganin cewa kun samu wakilci a cikin siyasa ko mulkin kasar ta cewa yadda kuma za ku samu bakin magana ko kuma ku samu kumban susa wallahi gaskiya tun shekarun bayan mu hmm. ce tun eh, zamanin shugaba tanja hmm. mun eh, na kasassu sun shiga siyasa hmm. mun samu political parties wanda muka shiga mun nemi ma mu zama a house of assembly hmm. abun ya ci tura saboda eh, lokacin mutane ba su gane ba amma yanzu sannu sannu muna ga samu 'yan uwanmu wanda suke zama eh, councillors kamar konsiye haka a kasa kasa. mutane ba sa zaben ku ne ko ko gani suke ba za ku iya eh, ba. Wani lokaci ka san al'umman mu ne mm. da muke so su sa ba mu kamar mutanen mu masu nakasa wani mm. lokaci ba su da yawa suna da yawa kamar mm. mun duba haka amma ka san harkar zabe sai da takarda. Wajen wani takarda ID card ko takardar zabe wani lokaci yawanci su ba su da. Eh to amma mutanen gari mutanen gari ba sa zaɓa ku? Eh mutanen gari wani lokaci waɗansu na zaba mai har yanzu dai akwai waɗansu da suke da shakka da cewa kai eh. ya zan je ma na kasashe kuriya amma mu kungiyoyin mu muna ita kokari don mu ja hankalin su da cewa tun zamanin shugaba tanja da aka ba na kasassu kamar bisa 20 an ba su waje guda hmm. muna da yawa cikin ma'aikatocin gwamnati mhm. kuma gaskiya Allah muna nan ga goda mu jama'a da cewa hmm. muna iya aiki wanda za a zuwa gani hmm. don kenan harkar siyasa ma in sun zabe mu in Allah da za mu canza tafiya kuma za mu sa Niger ta zama reference mm, a demokrasiya na Afirka. zama misali. Kamar misali. Eh, Kamar eh. Eh, ya zabe mu kaji yadda abubuwan suke kaga sai a yi wanda ake ce ma inclusive society. Kamar saboda kowa kowa ya samu eh, ya ci gashin kai yana da baki eh to yanzu misali ka san Najeriya ga ka daga Niger ga Najeriya ka je ka yi karatu da sauransu na san kana jin har Ingilishi yanzu yawa <laughs> to to amma misali eh, yanzu misali zaman ka da a Najeriya akwai wani dan tunani da kuka taba yi irin hadakar haɗin gwiwa tsakanin ku da mutanen da suke da bukata ta musamman irin nakasa daga Najeriya da Niger ku ga cewa kuna wani abu tare kun taba wannan dan taron irin haɗin kai wallahi mun taba yi akwai dan uwa na lamin Basharu. Mun yi shiri da shi yana Legas. Yawwa, to mm. Belladin Basharu ya taba zuwa hanya mai nan mm. eh, ya yi babban taro tare da mu. Ko Amurka ya zai ya ne. Ko a nan yamin. akwai yan wani na tara soka na Kano State wanda sun tafi zuwa competition a nan Yame mm, mm. don kenan kaga eh, albarkacin karatun da ni zamna saboda ina ce mm. ni ma dan Najeriya saboda ko da ni yan Niger ne na samu alheri da yawa na samu karatu wanda ya ke nan da kyautar da rayuwa na eh, daga Najeriya don Najeriya in ce kasa na na biyu ne dan Najeriya ta zama gida gida ne Najeriya ba yanzu na ta Najeriya ai 'yan uwana ne wanda muka yi karatu duk su ne na yamma gabata kenan na zuwa gida nake don ina tuntuban su lokaci zuwa lokaci ko kwanakin bayan nan ma dan mm. shugaban kungiyar guje-guje na sport yusuf amuda na kura ne mm. sai da ya zo nyame nan ya aiki da mu in na ga yan najeriya nake maka ma in na ta international competition kamar paralympic games mm. eh, tare da yan najeriya ma muke wakan national anthem of nigeria saboda ni na ɗauki kaina kamar ɗan najeriya ne kuma dama najeriya da nijar ai dan juma da dan jummai ai ne haka <laughs> eh, ne wallahi duka ne to daga ƙarshe daga karshe malam haruna usman online wane kira kake da shi ga gwamnati da mutanen gari da ku kanku mutanen da kuke da wata nakasa a jiki ko bukata ta musamman Allah sarki to zan wara da kanmu ni mm. eh, masu nakasa kaga wani lokaci mutanen masu nakasa ne wani lokaci ba su sa kai kamar ko mun kira su eh, saboda a yi wani aiki ko a zo a gwada mutane da cewa nakasa ba kasa ba sai kaga suna koma baya eh. muna so wannan namu su san da cewa muna iya wani abu su zo eh, kaɗan din nan da ya mini saura insha Allah mm. mu yi amfani da shi mu ba mutane mamaki kuma in Allah yarda kaga mutane in mun jawo hankalin su taimako sai kaga su yi muna ba da ma sanin su ba mm. eh, na biyu al'umma muna so mu ce mu mu yan uwansu ne mu ba mm. mutane ne da aka fito da su daban 2003 da aka yi all african games a abuja nigeria lokacin mun tambayi ministry of sport su taimaka mu kai ba su mm. bamu ba su bamu komai ba mm. tarayyar najeriya lokacin federal ministry of eh, sports mm. na najeriya su suka tallaba muna muka tai kun ba muka tai muka samu medal hudu kuma waɗannan ɗan uwanmu wanda ba na kasa su ba su yi mini gawara saboda tarihi ne ya kamata mu gai su aka zuba ma kuɗi aka zuba aka ba su kuɗin mota aka yi musu komai da suka ta su medal guda kawai suka samu a taekwondo eh. women kaga ni mun gwada ana da ba amma saboda kishin kasar namu Niger saboda kishin kasar namu Niger mun wani abu mm. kuma sai da muka sa Niger ta zama goma sha takwas mm. bisa kasa hamsin da uku wanda suka halarci All African Games a Abuja mm, Nigeria a 2003 to kaga eh, nan wannan kamar wani eh, that's just an example akwai waɗansu abubuwa da yawa wanda an larga an ba mu mm. ah, tallafi an taimaka mu an ba mu dama mm. za mu gwada mu zama kun ga kamar yadda hamma shugabancin kasa mm. eh, kaga in mun ɗauki tarihi amurka ma da babban kasa na duniya lamar robert franklin ya taɓa ikon amurka an yi su roosevelt kenan da kasa ba kasa ba kuma kira da za mu yi ga gwamnatinmu mm-hmm. muna yi musu godiya saboda suna yi muna eh, yadda suke iya amma abun ba za isa ba su saurare mu mm. kuma yawa su kara muna taimakon nasu muna son gwamnati a dinga samu kusa mm. ko mashawartan shugaban kasa mm. mashawartan prime minister mashawartan mayan kamar house of assembly saboda su san da cewa sun san matsalolinmu kuma yadda mu muna iya ba su hanya saboda tare da al'ummar muke na kasasu muna iya ba su hanya yadda za su iya biya mun bukata in Allah ya mm, To Allah ya sa mu dace. To bisa wannan abu Hafsat bari mu dan bar mutane ko mutum biyu uku ne su kira su dan faɗa mana wani abu a kan yadda suke <laughs> mm. kallon al'amarin wasannin mutane da ke da na kasa. nan mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar bar mu dan shakata mu dawo. Masar sun zama jarumai abin nuni. Salisu Ibrahim a karo da mai nakasa sai dai in kai ne zaka nakasa amma shi kan in ya miƙe tsaye ai bai nakasa ba <laughs> eh to haka yake mun gode Jibril Jalati da wannan waka taka sannan ga wani daga funtuwa Assalamu ah, alaikum. Wa alaikum assalam rahmatullah. Usman da Hafsa barkan ku da wannan lokaci. Yawwa barka ka dai. sunana na Usman Manika ne Rorot hmm. Funtuwa. To Usman Manika barka da warhaka muna jin ka. Eh, alhamdulillah kamar yadda na ji bakon naku a yau hmm. kuma yadda ya kira ga shugabanni haka hmm. wanda su ne ke da alhakin kula da irin waɗannan abubuwa hmm. musamman da nakasassu wanda zai kawo musu cigaba To don haka gaskiya kasashen Afirka kamar yadda an ban mu baya. a kan ko mutum na da nakasa ko wani abu hmm. haka hmm. ka ga ba wani tanadi da gwamnatoci ke musu hmm. wanda zai inganta musu rayuwa zai kauda musu wannan barace baracen da ba su ya cire musu kewa muna kira ga mu na Afirka da Allah da su dinga yi bullo da hanyoyi na inganta mu waɗannan mutane rayuwa musamman ga ilimi na zamani wanda ake wanda kuma cikin su akwai mutane masu hazaka to muna fatan a birka kawo musu irin waɗannan abubuwan domin ma mu samu ci gaba mm. daga ƙarshe ina muku fatan alheri kuma da fatan da sallah kuma zai gaito mana Hajji Halima to to za mu za mu kokari <laughs> to mun gode <laughs> to ga wani na alayi ga wani kuma shi ma dai daga Katsina assalamu alaikum wa alaikum salam eh fadar eh, Usman mm-hmm. barka da yini yawa barka dai da muke magana Eh kana ta shugaba a isa da kanti da shayi zarfin daura. To muna jin ka. Mm. Eh hakika na ji yana da ku na yau. Mm. Haruna Usman. Mm. ba. Eh. Wajen horar Nijar. Eh. Iya, eh, Hakika ya yi bayani mai kyau kuma muna fatan dai shugabanninmu na Afirka su taimakawa da na Haka. Inda ta haka ne raga za a samu sassan barace-baracen wannan. gaskiya ne to mun gode sosai shugaba ila kuma da kuke ba da dama mm. haka kuna bayyana Allah saka Allah saka muku da alkhairi to amin mun gode mm, kwarai da shugaba eh, muna je da ku to mun gode to bari mu je ga jihar Filato salamu alaikum wa alaikum salam malam usman barkan ku da aiki to barka da haka sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga cikin garin Jos To Kabiru Highlanders muna jin ka ba mu gudunmuwar ka game da maganar wasannin mutane masu Na ji da mm. kuka gayyato wannan bawan Allah. Eh mun gode. Domin abin da yasa na ce ma na ji daɗi mhm. yana da kyau a ce gwamnatoci mm. kamar namu na Najeriya da kuma wayanda suke Afirka. Mm. Yi kokari su ga suna taimaka wayannan mutane wanda suke da kokarin inganta ko ce karfafa wasanni wanda kuma an ka duba kaga su na kasassu ne. Amma sai ga yawanci mu sun fi ba da himma wajen wanda suke Mm. lafiyayyun mutane wanda yana da mm. kyau su ma a taimaka musu mm. gaskiya tunda su ma mutane ne kamar kowa kuma har suna suna wakiltar kasar su kaga wannan abun alfahari ne ga kasa sosai har ma ya bada misalin yanda suka je suka ciyo kyaututtuka to mun gode sosai to mun gode mu ma da kin san har yawa kin san har yana bada misali shi bakon Haruna Usman kenan shugaban wannan kungiya ta su ta mutanen da ke wasanni masu na kasa? yake cewa akwai sanda suka tafi gasa a kasar duniya ce aka ba zama aka tafi gasa amma ma masu kafar da hannu da ido sai suka ciwo abu da bai wuce ɗaya biyu ba suka sai gasu da kyaututtuka sama da a irga. Haka, eh. kamar wanda ya kira ɗazu daga mm. Katsina yake cewa ya kamata gwamnati ta rinka taimakawa kamar yanzu mm. aka ga yawanci mm. nuka sai gaba yadda za a yi wanda yake da nakasa ya shiga. Ka lura? Ba kama anan babu yadda za a ce wanda yake da nakasa ba zai iya shiga ko ina ba saboda akwai. Can shi ne za ka ga mm-hmm. har har mutum suke bukicin har masallaci da coci babu. Yawwa babu babu ta yadda za a yi wato kenan idan mutum yana da kasa shi kenan shi ba eh, inda zai je sai zai zauna a gida musamman ma hafsa in ka je asibiti ka kasa shiga to kuma ina ka je ka shiga to shine <laughs> to ai sai a hankali to Allah ya sa mu dace to yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu sai kuma a yi hutun karshen mako lafiya yanzu kan hafsa din mai tsoro. Usman Ahmad Kabara da Daniel Brown da ma injiniyan mu ta yau duk da suka taimaka wannan shiri ya kammala nake cewa mu zama lafiya a hutun karshen mako lafiya yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari